suke kenan a palais de congrès lokacin da shugabannin kasashen mali burkina faso chad mauritania da nishar ke shigowa zauren da ke karbar bikin soma taron kungiyar jason sahel karo na hudu tun bayan da kasashen biyar suka kafa rundunar haɗin gwiwa da zummar yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin mali kuma suke kai hare-hare lokaci zuwa lokaci a kasashe makwabta irin su nishar da burkina faso taron wanda ke gudana a wani lokacin da shugaba ibrahim bubakar keta ke kammala wa'adin shugabancin kungiyar san sahel ya karkata ne ga batun kara haɗa gwiwa don samar da zaman lafiya da ci gaban kasashen yankin sahel saboda haka shugaban na kasar mali ya ce za su ci gaba da karfafa ayyukan ci gaban karkara samar da aikin yi ga matasa da batun bunƙasa hanyoyin samar da makamashi baya ga wasu muhimman ayyukan da suka shafi fannoni da dama waɗanda jason sahel ke fatan tabbatar da su a ɗaukacin ƙasashen wannan yanki Domin samar da tsaro, kasashen na Jason Sahel sun haɗa gwiwa a rundunar Jason Sahel wacce ke bukatar miliyan 450 na euro. To amma bayanai na nunin miliyan 494 na euro ne suka shigo hannu ya zuwa yanzu. Yayin da tuni dakarun rundunar suka kaddamar da farmaki a arewacin Mali da wani bangare na kasar Burkina Faso, inda rahotanni ke cewa ana samun nasarori. Sabili kenan da shugabannin na Jason Sahel ke shirin gudanar da wani taro a ranar 23 ga watan Fabrairu a birnin Brussels don ƙara jan hankulan masu hannu da shuni a kan bukatar bayar da gudunmuwa. shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu da ke karɓar shugabancin ƙungiyar Taje Sang Sahel a yau ya yaba wa kasashe irin su Faransa, Amurka, Saudiya da daular Larabawa saboda gudunmuwar kuɗaɗe da ta kayan aikin da suka bayar domin tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci ya ci gaba da cewa. Nous aurions voulu également que les relations entre la et la force conjointe soient plus organique, car le maintien de la paix dans une zone en guerre, comme c'est le cas du Nord Mali, dépend, si j'ose dire, du sort des armes. Mun so kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba rundunar Jason Sahel cikakken ikon gudanar da aiki a ƙarƙashin ƙuduri na bakwai. Haka mun so a samu cikakkiyar hulɗar aiki tsakanin rundunar Jason da ta Minisma domin yaƙi matsananci irin wanda ake kafsawa a arewacin Mali abu ne da ke buƙatar makamai na haƙiƙa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.